barkamu da sake haɗuwa a wannan safiya a cikin jeren giyar silsilar da muke tunatar da kawunan mu da muka yi ke da hajji kiran Allah wanda a yau mun waye gari safiyar asabar 28 ga watan zulqa'da jiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi da 1447 sha shida kenan ko? Eh? sha shida sai eh, da bakwai ne wannan na boko nake cewa sha shida ga watan biyar allah madaukakin sarki ya mana gaban ka sha shida ga watan biyar ko dubu biyu da ashirin da shida idan ba manta ba a jeren giyar bayanan da suka gabata mun yi mana matashiya game da muhimmancin mutum ya sanya ikhlasi a duk cikin aikin da zai yi musamman kuma idan Allah ya bashi damar zai je sauke farani na yi wato aikin haji da umara sannan muka zo muka yi bayanin menene rukunan aikin haji menene sharuɗan da mutum sai ya cika kafin aikin haji ya zama wajibi a kansa bayan nan muka biyo baya da bayanin sifanta yadda ake yin umara a ainihin wato musulunci Ah, sannan ga duk wanda zai yi aikin hajji mun ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aikin hajji ya gwamutu da ainihin wato umara har tashin alkiyama da haka duk wanda zai je aikin hajji to sai ya gabatar da umara ya rage kamar yadda zamu bayani insha Allah a yau akwai fuskan da idan mutum ya tsinci kansa in ya zo ya aikin hajjin shi ifradi to ba za a ce aikin hajjin shi da yi ba musamman saboda yanayi ya riga ya kore mushi amma ga wanda ya samu sarari ya fara zuwa ɗakin ka'aba kafin lokacin da za a fara aikin haji ma'ana kafin ranar da za a tafi mina a ji a kwanan mina kamar yadda muka yi bayani a darasin da ya gabata to lallai ya fara gabatar da umara. ko da ya yi haraman hajji ne kaɗai annabi ya ce ya ɓata wannan hajji ya juya shi ya mai da shi umara, ina fatan an gane to amma ga wanda misali kamar yadda za mu ji ya iso garin maka. a ranar da aka riga aka fita za a je kwanan mina ranar shi yanzu da haka bai wuce ka'aba ba kai tsaye sai ya wuce mina to kaga ba yadda za a yi mutum da ya je ka'aba ba kuma ya iya gabatar da umara kuma an riga an shiga ranar da an fara aikin haji to shi yana iya ci gaba za mu zo mu ji a nan ne sai ya harama da ainihin wato ifradi sai aikin hajji shi ifradi wallahu musta'an to a jiya mun yi bayani game da idan aka fita munadin kada a manta da daga da aka sanya harama daga masauki da aka yi wa mutane a cikin garin maka mutanen da ke zaune a garin maka su ma su sanya nasu shi wannan haraman daga gida ake yin shi tun da dama ka riga ka tsallako miƙati ko wanda da shi ne ka kai umara to wannan kana gida za ka yi wanka ka shafa turare a jikinka sannan ka ɗauko haraman ka saka to kana sanya wannan haraman nan to ka sake shiga cikin haramcin duk abubuwan nan da ake cewa ihrami ya haram abin da ya shafi cire gashi a jiki abin da ya shafi yankan farce abin da ya shafi mu'amala da iyali da sauran abubuwa da suke haramu shi yasa ake cewa kayan ihrami din ihrami din ina fata an gane to daga lokacin zaka ci gaba da talbiya kamar yadda kai a lokacin da ka ɗauko harama daga mikati haka za a ci gaba da Allahu akbar Allahu akbar ya halatta ana iya rinka yin kabar bani domin sahabbai an samu suna kabar a suka ce sun a wasu daga cikin sahabbai a ranar sun rinka yin talbiya labbaik Allahumma labbaik wasu kuma sun rinka yin kabar bani waɗancan ba su kyari waɗannan ba waɗannan ba su kyari waɗannan ba wanda ya nuna mutum na iya yin duk wanda ya tsawaka musamman mutum ya rinka yana nau'antawa ya fi sanya nishaɗi da karkashi Allah ya samu da shi to wannan talbiyar in aka fara shi to haka za a je ni na a kwana ana yi a wayi gari ranar arafa a ci gaba da yi a je a yi sallah a zahar da la'asar kamar yadda muke bayani a wuce tsayuwan arafa a ci gaba da yi to a tsayuwan arafa nan a nan ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yini da aka fi yin addu'a mafi falala ke da haka babu ranar da za a yi addu'a da ta kai addu'ar da ake yi ranar arafa manzo Allah yake shi da annabawan da suka gabata kuwa daga cikin abin da suka yawaita faɗi shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir kamar yadda koda wanda bai je aikin hajji ba shi ma a ranar arfa kamar yadda zamu zo mu yi bayani abinda ake son ya yawaita maimaitawa kenan sannan kuma ya rika sassaƙa addu'o'i da bukatun shi da addu'a yan uwa da sanya al'umman shi da iyayen shi da malaman shi da makwabtan shi da kasan shi kowa ya tashi addu'a addu'a da ake yi a tsayuwar arafa ana fuskantar alƙibla ne waɗannan tuddai suna daga cikin ladubban addu'an a tsayuwar arafa daga nan kamar yadda muka ce da zarar rana ta faɗi to sai a kama hanyar tafiya in yi wato muzdalifa inda in an isa za a je a sallama magariba da isha a yi sallar magariba raka uku sallar isha raka a biyu kasaran za a haɗe su ne a lokaci guda kuma duk sanda ka isa a lokacin za ka yi babu damuwa an gane ko ka isa ne lokacin isha tsakar dare ko yaushe ko karfe sha biyun dare ka isa a lokacin za ka yi magariba da isha a yi kiran sallah guda ɗaya sannan ikama guda biyu ma'ana kowace sallah a yi mata ikamata amma kiran sallah guda ɗaya za a yi wasu sujin duka sai a kwana muna ƙara yi wato yin nasiha da jan kunnen alhazai a waɗannan dare da ke tun daga sadda aka fito muna da wanda za a yi a muzdalifa babu wata ibada da aka shar'anta na nasirkili da dare. so ake ka kwanta ka huta domin akwai tedious aiki idan gari ya waye to kada ka yi exhausting energy ɗinka abinda za ka je ka ga wasu suke yi kenan wasu su je su hau kan duwatsu ma su kwana suna ta zikiri gari na wayewa da ake son su yi aiki kuma sai su kama bacci kuma wannan ba dalili bane a wajen Allah idan baka yi abin da aka ce an shar'anta maka ba babu aikin haji a kanka ma'ana baka yi aikin haji ba Allah ya kyauta to idan aka kwana to ganin ne inda yin wato za mu fara bayani sai a yi wato yi sallar subahi a nan masallacin da ke muzdalifa ana yi da sallar subahi yanzu an wayi gari ranan sallah kenan ina fatan gani kun ga an fito daga makka ranar takwas ga wata aka kwana a mina ko gari ya waye tara ga wata shine yinin arafa aka je aka yi tsayuwan arafa aka kwana a muzdalifa to kaga wayewan garin goma ga watan zulhijja ne shine ranar sallah to a wannan ranar shine ake yin ayyuka manya-manya na yi wato hajji guda yi wato hudu wanda su ne za mu bayani a insha Allah da farko idan aka yi sallar subahi to ana so daga inda aka wayi garin na a nan mina ko akan hanyarka ka tsinci kwani wanda su za ka fara wato ai amfani da su wajen jamaratul akaba wanda shi ake yi a rani an gane ko za ka tsinci kwani guda bakwai babu laifi idan kana jin tsoron baka da seti ko iya jifa ka tsinci sama da haka waɗannan duwatsun babu wani sharaɗi cewa sai ka ga wanda yake walƙiya ko ka samu baƙi irin duk wanda ya tsawaka kuma 'yan tsakon kwami ne jama'a wanda idan da za a kwatanta da girman kan yatsanka to in ma ya fi shi girma to da kaɗan ne Za ka ba wasu rufeshin duwatsu mutum zai ɗauka ba sai yadda za ka je ka ga wasu suna yi wai saboda suna son su ji wa shaidan rauni ibada kawai ake yi ba wai shaidan ne yake tsaye a wajen ba ina fata an gane ba wai ne yake kiran shi jifan shaidan Allah ya sa mu dace wasu ma za ka ga har takalma take jifa cewa shaidan ka haɗa ni da mutane da yawa a garin mu yau sai na rama Daga ana tsalle ana kaci ubanka ka haba wannan duk maguzanci ne ba aikin haji bane Allah ya kyauta to sai ka tsinci waɗannan kafan kwani babu sharadin cewa sai an je da tarare an shafa musu ko an je an wanwance su irin yadda zaka ga duk waɗannan bidiyoyi ne mutane suke kirkira kawai ka tsinci zuwa kuma alhamdulillah Allah ya sa akwai wasu bayan Allah wanda su kuma daga cikin gudunmuwan da suke baiwa alhazai shine sai su turo ƴaƴansu ƙanana wasu ɗalibai ne a wasu makarantu sai su yi musu wani ɗan jaka ƙarami haka zuzzuba musu tafankwani a ciki kamar guda ashirin da ɗaya ko talatin sai a ce su je su rinka baiwa alhazai kyauta saboda wani alhazin tsaya tsintan tsakunkwamin nan ma aiki ne gare shi da haka kawai sai ga yaran suna mika maka a cikin jaka haka ana cewa to ga takwankwamin jama'a sai ka riƙe kai tafiya ka da shi. to abin da nake son mu sani na farko idan aka yi da sallar sabahi gabas haka da za a kalla idan kuka kama hanya akwai wurin da ake kira mash'arul haram wani dutse ne da yake a gaban masallacin nan na wato muzdalifa to kowane alhaji ana son ya tsayu akan wannan dutsen yayi addu'o'i kada ya kuskure ya wuce ba tare da ya tsaya a wajen ba wasu malamai kamar da nake sun ce wannan tsayuwar to yana da cikin rukunin aikin da haka in mutum bai yi ba to sai ya yi a fidiya haka ne ko sai ya yi yanka a madadin wannan abin da ya bai shi yasa jama'a kuskure ne alhazan da suke barin muzdalifa tun tsakar dare su wuce su kwana a nina. kuskure ne jama'a waɗanda aka halarta wa yin haka su ne mata da tsofaffi masu rauni ko masu lalura waɗanda ake jiye musu tsoron cunkoso na iya sa a bangaje su ko a tattake su ko a ƙara musu rauni a kan rauninsu to su shari'a ta ba da daman su tsakar dare a fita da su su je su kwana a nina amma su ma din sun suka yi sani nan ba za su jifa ba sai gari ya waye jama'a ana fahimta ko da haka alhaji wanda yake da lafiyar shi zai da wani lura, zai tsaya akan wannan dutsen ya fuskanci alkibla ya ta addu'o'i ya ci gaba da talbiya da ake yi to da zaran an ga sama yayi irin dagade da farfar din nan rana na dab da fitowa kada ka kuskura ka bari rana kuma ta fito ta same ka a wajen jama'a ana fahimta ko da haka rana na dab da fitowa to kawai sai a ci gaba sai a wuce shine a cikin alkur'ani Allah yake cewa ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس إذا أفدتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام نعم wannan shine zikirullahi da Allah ya ambata openly a cikin wannan aya da haka duk wanda bai ba ya naka aikin hajji to ana wucewa yanzu sai a koma Minna, inda dama aka kwana kafin a taho Arafa to anan ne inda za a je a yi jamratul aqaba shine jifa na babban shedar dama wuraren jifan guda uku ne akwai al-sugra akwai al-wusta akwai al-aqaba al-aqaba ita ke can gaba ma'ana wadda ta fi kusa da Ka'aba ko Makka ta yi wato kun nisa daga Mina to guda ɗayan nan ake jifa a ranar sallah shine sai ka je ka yi guda bakwai ana so alhaji in ya je wajen jifa ya sanya ɗakin Ka'aba a ɓangaren hannun shi na hagu mina a bangaren hannun shi na dama sai fuskanci wurin jifa a haka sai ya jifa ɗaya biyu uku hudu biyar shida har bakwai kowace jifa yana yin bismillahi wallahu akbar to alhaji kana gama wannan jifa a wannan safiyar to shi kenan sai ka yanke talbiya an gama talbiya kenan daga lokacin jama'a ana fahimta ko yanzu ka yi abu na farko daga cikin abubuwa manya da ake son ka yi sa a ranar sallah kamar yadda muka sani ranar sallah ita ce rana mafi falala a wajen Allah babu ranar da ta kai shi daraja musamman saboda jini da ake zubdawa gida da waje alhazai ranar suke yanka mutanen da suke gida mu ma ranar muke yanka dama kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa afdalul hajj al aqwa sajji hajji mafi falala shine wanda mutum ya ɗaukaka muryar shi wajen talbiya da bayi sannan kuma ya zub da jini da ake yi na yanka a wannan rana to idan ka gama wannan jifar to daga lokacin ka shiga karamin tahalluli menene ma'anar karamin tahalluli abubuwan can da ihrami ya haramta maka to an sassauta maka wasu daga ciki kana iya cire ihramin daga wannan lokacin ka sa kayan sallah ina fata jama'a na gani kun san mai ihrami zai sa dinkan ku kaya ko amma saboda wannan jifan da kai ya halasta maka kana iya sanya ainihin wato kayanka na sallah ya haka sai ka je ka fesa turare sai ka yi shigan yau take sallah ke amma akwai wani condition in har kai wannan ka tabbatar da cewa kafin faduwar rana ka je ka yi tsawakul ifaba jama'a an gane wannan da ke ko in har baka samu kayi tsawafin nan ba yana daga cikin abubuwa hudu da ake yi a rana to ka sani da cewa za ka cire wannan kayan ka da ihraminka ta hallulinka bai hallari ba kenan amma da zaran ka samu kayi tsawafin ifada to shikenan ka yi wato shiga babban halarci kenan daga lokacin abu ɗaya dama da ya rage shine haramcin saduwa da iyali to daga sadda kai wannan tsawafin shikenan har jima'i da iyalinka in ka je da su ya halatta maka ka shiga gaba daya ta hannuni kenan yanzu kuma ana fahimta ko to yadda ake son a shirya abubuwan da ake yi dama kamar da nake akwai wannan babban jifa jamratul aqaba akwai aski ina fatan gane akwai yanka sannan akwai wannan tsawakul zuhari sune abubuwa guda hudu wanda wannan tsawakun za a hada da sa'i musamman ga wanda yayi tamattu'i amma ga wanda ya yi kirani ko ifradi mai kirani in ya riga ya yi sa'ayi shi a lokacin da ya yi umara to ba sai ya sake yin wani sa'ayi ba Sawa sun da ya yi kawai ya wadata amma in da ya yi sa'ayi ba to yanzu dole ne sai ya yi wannan sa'ayi na ainihin wato a tsawafin ifada shi ko mai ifradi shi babu wannan sa'ayi a kan shi tsawafin kaɗai zai yi mai ifradi shi abubuwa uku ma ake sanya yi a rana shi na shi ba guda hudu ba ne Shi ne na ɗaya wannan aka ba zai yi jifa abu na biyu ya yi aski abu na uku ya yi tsawafin ifada shi da ya yi wannan guda uku ya ƙare aikin hajji sai abin da ya rage mishi shi ne kwanan nina da ake yi ranar sha ɗaya sha biyu sha uku ga wanda ya gaggawa kuma ya kwana biyu ina fatan jama'a gane to ne ifradi kamar yadda muka ce wanda yana iya samun yanayin kanshi a inda zai aikata aiki kamar wannan shine wanda ya iso a ranar takwas da aka kai tsaye shi sai ya wuto mina ya kwana tare da alhazai a mina gari ya waye a je a yi sallah masallacin arafa tare da shi idan aka ida ya je tsayuwar arafa daga nan ya zo ya kwana muzdalifa gari ya waye ya sallar su bayi a nan sannan ya tsaya a masharar haram ya askar din nan sannan ya je ya jifa yana yin jifa sai ya je ya aski sannan ya je ya tsawafin ifada da ya gama wannan ya kare aikin hajji shi shi babu yanka a kai shi to wasu alhazar wai wannan yankan da mai ifradi baya yi shine abin da suke gani a matsayin cin banza dan haka suke son su rinka yin da ba ya ne wannan da ko to amma kuma zai saka kanshi a yanayin da in yayi ifradi a wannan to ya saba wa manzon Allah saboda kamar da muka ce za ku ga ya isa da wuri wani ya je har Ka'aba kafin lokacin aikin hajji kuma ya ta yin tsawafi to sai ka ce yanzu wannan tsawafin ne ya ne kuma ya ce shi ba zai yi umara ba kaga wannan ya yi kuskure Allah madaukakin sarki ya sa mu dace to yan uwa masu albarka tsawafin da ake yi a ranar sallah to akwai bambanci tsakanin wanda ake yi a ranar sallah da wanda aka yi a lokacin umara bambancin abubuwa ne guda biyu na ɗaya ba a fitar da kafara kamar yadda muka ji a lokacin umara za ka fitar da kafaɗa ko a kewaye na farko da na biyu da na uku sannan sai ka maida sannan kuma ba a sassarfa a tsawafin aikin haji kamar yadda ake yi a lokacin kuma waɗannan su ne bambancin amma duk sauran abubuwan kamar yadda muka yi bayani sannan umara haka za ka yi kana tafiya cikin nasuwa to wannan tafiya da takun nan da kake yi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tabbata yace duk daga kafa da aza kafa da kake yi a lokacin tsawaki to Allah na kankare maka zunubanka ne kamar yadda duk sanda ka samu ka taba hajarul aswad da wannan rukunul yamani shi ma yana cire zunubi daga jikin dan adam kamar yadda magnet maganaɗisi yake jan ƙarfe haka wannan tabawan yake kwashe maka zanubanka ina fata an gane in ka samu dama akwai wuri da ake cewa multazar tsakanin kofar ɗakin shiga ka'aba da an yi wato kusa da hajarul aswad za ga wasu mutane suna makalewa a wajen su manna kirjinsu da wajen ya tabbata sahabbai sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi annabi kuma ya ba su damun yin haka so wurare ne dai masu falala wanda mutum na samun karban addu'a da makamancin su to yanzu ka gama waɗannan ayyuka kamar yadda muka ce shi wannan jamaratul aqaba jifa da ake yi ana yi ne bayan rana ya daga kafin zawani. amma saboda yanayin cunkoso in baka samu ba ka yi har sai bayan zawali ba komai kai har kana iya yi ko cikin dare duk ya halarta kuma an gano wannan da ko sannan kuma kamar yadda muka ce abu na farko da ake son kai shine jifa daga jifa sai yanka daga yanka sai aski daga aski sai tsawafi haka ake son ka jera su in sequence ko in series amma in bai samu ba ba komai dan wasu sun zo a ranar sun yi ka gaya wa manzo Allah cewa ya manzo Allah ni da na gama jifa ban samu na yi yanka ba sai na je na yi aski ina matsayina annabi zai ce is alwala haraj ba komai hakan ma ya yi wani ya ce ya manzo Allah ni ban samu na yi yanka ba na yi aski ba sai na je na yi tsawaki ina matsayin yanka da a aski annabi ya ce is alwala haraj da haka duk abin da mutum ya ga sauki ya iya fara yi idan ya yi shi a ya yi ba dole sai ya bi wannan tsarin ba amma inda ba ka samu ka bi hakan aka fi so domin hakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fatan jama'a gani to ya rage yanzu an gama waɗannan ayyuka yankanka jama'a in so samu ne ka yi da hannunka amma mafi yawa in ba tsofaffin alhazai ba gaskiya iya samun damar ka je ka yanka da kanka to sai in ka samu Allah ya maka gamdakatar wani ya yi maka ishari domin akwai wahala amma in so samu ne da kanka za ka je kwata yana nan a din ka siya dabban ka ka zaɓa ka yanka da kanka kuma ka tattara naman ka ka je ka kasafta shi kai sadaka da wasu ka yi kyauta da wasu ka sa a soya maka wasu ko a gasa su ko a dafa su ka ci kai in ma ka samu sararin yin guzuri ka dawo da su ku ka dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kamar da nake in ba ka san dawon garin ba ba zai yi ba shi yasa mafiya yawan alhazai biyan kuɗi ma kawai suke yi a yi a su kuma ya halatta ina fata dai za ka ga tun kuna zaune a makka za a ce ga wasu bankuna idan ka je ka je ka ce musu kai alhaji ne kana San ka biya kuɗin ragonka na ainihin wato me yake ce wai hadaya da ko fidiya hadaya an gane wannan da ko mu ne nan muke yin layya mu da bamu je ba su hadaya suke yi to za ka sai su baka ticket akwai ticket na musamman da tela da za ka cika to duk wanda ya cika wannan ticket na wannan tela za ka ga kuɗaɗen a ragunan a jiki to kana jiya to za su je su saka kuɗin a wato bangaren waɗanda suke kula da ragunan harai kuma jama'a ba sa yin zalunci ba sa yin cuta ka samu natsuwan cewa kamar yadda ka ba da kuɗin to haka za a yi maka wannan abu inna ma dai ba za ka jira gun ba ko labarin shi ba ba za ka ji ba <laughs> amma dai Allah ya baka ladan shi dama abin da kake bukatar shi amma ga wanda yake samu ya yanka da kanshi to abin da aka fi so shine ya samu a wannan bangare da zai ci a ciki sannan in dama ya samu kai gobe in ba haka ba kuma sai ka karar da shi a can idan kun iya haduwa ku bakwai kuna iya zuwa ku siya shanu ko raƙumi sai ku soke shi a matsayin ainihin wato hadayen ku shi ma ya halatta kamar da mun zo bayanin kwanakin zulhijja da layya za mu ji ƙarin bayani game da yadda ake son mutum ya yi layya insha Allah so waɗannan su ne abubuwan da ya kamata a sani a ranar kuma duk inda mutum ya samu ya yanka a nan mina ɗin ne ya yi a wani wajen ne a muna ba akwatan ba shi ma ya yi haka annabi ya ce tare da shi manzan Allah akwatan ne nan ya yi yankan shi haka manzan Allah ya ce a nan ni na yi nawa yankan wa kullu fitaki minan manha duk inda ka samu kanka a mina kai yankanka kai manzo Allah yake wa kullu fitakin a fikakin makkata manha ko garin makka ka koma ka je kai yankanka a nan ma yayi duk wani lungu duk wani gida duk wani masauki in ka samu kai yayi idan zama kayi shi da ainihin wato wannan manufa shine abubuwan da ake bukata to kamar yadda muka ce alhaji da ya yi tabattu'i in ya gama tsawafin nan sai ya je ya sake yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ina fata an gane sifar sa'ayi kamar dai da muka yi wancan bayani ne shi ma to daga bisani ranar sha ɗaya za ka koma mina a nan ake kwana ku kiyaye jama wasu in suka baro mina sai su zo su tare a makashi ta kwana ba daidai ba ne ana komawa mina a nan za ka kwana idan gari ya waye kai sallan za ka koma a kai sallar su bayan ka ka zauna ka ci gaba da shagulgulan bikinka na sallah rana idan ta yi to lokacin ake yin jifa guda uku nan ba a yin jifa waɗannan kwanaki kafin zawadi. kun gane bambancin a ranar sallah ake za a yi jifa kafin zawadi ko amma in yanayi ya sa baka samu kayi ba cikin san da kai yayi amma sauran kwanaki uku nan da ake jifan subura da wusta da kubra to ba a yi jifa sai bayan zawai da haka daga masaukinka musamman kai dan Najeriya ko kai dan Afirka inda ake aje mutane yana da nisa da inda ake yin jifa abin da ya kamata shine misali kamar karfe takwas ko tara na safe to sai ku shirya kanku ku kama hanyar tafiya wurin jamara. tafiyan da za ku yi in Allah ya jaba zai gaza awa biyu zuwa uku kafin ku isa wurin jifa to kaga ku da kuka tashi karfe tara goma sha ɗaya sha biyu kafin ku isa lokacin zawali yayi sai ku jifan ku babu matsala sannan akwai masallacin da yake a wajen jamarat din wannan masallaci ne mai falala manzon Allah ya ce annabawa sama da saba'in sun yi sallah a masallacin da haka idan lokacin sallah ta yi to in so samu ne kai sallan ka a wannan masallacin a zahar ne la'asar ne ko sallan da ya sauwaka da kai jifan nan guda uku a ranar 11 nan to ba wani aiki kuma da yake a kanka sai ka goma ka ci gaba da shagulgulan bikinka kuna hira da yan uwa to sifan yadda ake yin jifan ka shi gamar haka idan ka je kamar da muka ce zaka fara da karamin jifan shine asugura in ka gama sai ka karkata ta ɓangaren dutsen na hagu dutsen da ake jifa sai ka tsaya a wajen ka tsaya ka yi addu'a ka daɗe tare da cewa za ka gani saboda tsarin cunkoso askarawa suna koran mutane amma dai koma yaya ne ka samu karibaci ribaci addu'a a wajen sai ka gama wannan addu'a sannan sai ka ƙara gaba ka je wurin jifa na biyu nan ma ka yi guda bakwai a bisa can da muka ce ake yin jifa da shi in ka gama nan sai ka koma ɓangaren shi kuma wannan dutsen na dama jama'a ana kiyayewa sai ka tsaya shi ma ka daga hannu ka yi addu'a ka daɗe a wajen daga nan sai ka karasa jamratul aqaba ɗin al kenan na ƙarshe, to kana yin wannan na karshen shi ana gamawa ba a tsayawa kawai sai ka gangara ka koma ka tafi to haka za ka yi ranar sha biyu ga wata haka za ka yi ranar sha uku ga wata ga waɗanda za su gaggawa kuma suna yin na sha biyu ga wata suna iya komawa makka koma daga nan ma su koma garinsu an riga an gama aikin haji to sai matsala guda ɗaya shine wanda bai samu halin yin yanka ba yaya zai yi kuma yana mai tamattu kuma kamar yadda muka ji akwai yanka a kai to ga wanda bai samu halin yin yanka ba shine qur'ani ya gaya mana cewa faman lam yajid fa siyamu thalathata ayyamin fil hajji wa sab'atin idza wanda bai samu halin yanka ba to zai yi azumi uku a ainihin wato makka kafin ya dawo garinsu in ya dawo garinsu sai guda bakwai kaga ya azumi nawa kenan goma shine a madadin hadayen da bai samu yayi ba to wannan azumin nan guda uku ya tabbata daga ummuna Aisha Allah ya kara masa yadda da Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma wa anis sahabati ajma'in suka ce ana iya fara azumin daga ranar sha ɗaya ga wata shine ayyamu tashrik kun san ba a yi azumi ayyamu tashrik ko amma wanda bai samu hadayen shi ba to shi yana iya yin azumi waɗannan kwanakin ya yi azumi ranar sha ɗaya sha biyu sha uku to shi kenan sauran kuma sai ya dawo garin su sai ya su saboda bai samu ya yi yanka ba jama'an an gane wannan da ke ko to bayan an kare waɗannan duka mutum ya koma maka to duk ranar da za ku bar maka ku koma garinku to akwai tsawaki na ƙarshe da ake son ka yi wanda shine aikinka da zai zama na ban kwana da garin maka, shi ake cewa tawaful wada'i wato tawaful ban kwana kaga ka iso garin maka abu na farko da kai shine tsawaki, sannan zaka bar garin abu na ƙarshe da zaka yi shine tsawaki? ana son ɗakin ka'aba ya zama shine wuri da zaka fara yin ibada ta musamman kuma shine wuri da zai zama last wato ibadanka to kana yin wannan tsawafi guda bakwai kai na fila raka'a biyu shikenan kawai sai ka fita daga masallacin to yayin fitar babu cewa wai ka fita da baya da baya haka zaka ga wasu na yi wai suna kai wa ka'aba bai bai da ta wannan ba daidai bane an gane ko ko kuma mutum sai ya je kofar masallacin sai ya kara wai zuwa ce to kaba kuma sai inda rabo duk wannan ba daidai bane kana gama tsawafin nan kawai kai gaba shikenan ka koma garin Allah ya karba aikin da aka yi jama'an gane ne ke ko ga waɗanda kuma ba su samu sun yi ziyara ba su kuma a wannan lokacin sai su kama hanyar Madina su je su ziyara a can wanda wannan shine bayani da zamu zo mu insha Allah a darasi na gaba kuma kusan abu na karshe kenan daga cikin bayanin aikin hajji sai kuma mu shiga bayanin a layya da ragunan layya da makamacin su insha Allah Allah madaukakin sarki ke samu da dace wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am aka maka ba na'am gaskiya ne wannan jan hankali ne mai kyau ai wannan afwan kafin na biyu wannan yanzu zai shiga karkashin duk abin da muka faɗi tun farko din da cewa duk abin da ka yi ka yi shi kawai don Allah ma'ana kayan da zaka sa ranar sallah da muka ce zaka yi adanka ba wai kaya ne da zaka sa wai dan kai gasa da sauran alhazai ba a gane cewa kai ne ka fusa kaya ne tsada ko shaddan ka ya kuma kowa tsada ko na irin gwamnan garin ku a nan ga sanya ake irin wannan tabajiji da kaya fa jama'a in ka je Saudiya su duk kayan da shugaban kasan Saudiya zai iya sawa kowane kala kama na iya siya farin jalladiyan nan ne kuma kudin ba zai gagari kowa ba amma nan ne muke da kaya na vip da na talakawa saboda tsaban rashin kan gari, to a makka wai mutum zai je da kayan da wai sai ya yi wa mutane alfahari da shi kaga ka ɓata aikinka to ba daidai ba ne allah kyau na makarwa na na madina na shawarar da muke bada gaskiya a kai da maka nan ka cire kuɗi kai wani abu da gaske kafin kuɗin kare gaskiya ne ware da gaske ka biya haka ne haka ne in ba haka ba mutum zai dawo ya zama standard kun gane abin da mana yake cewa tunda fidiyan da za ka yi da kuɗinka za ka siya jama'a gane wannan ce ko a hadaya kuwa da kuɗinka za ka siya to alhazai da dama sai su gama kashe kuɗinsu wajen shi banza ciwo wasu ma siyan wai kayan tsaraba kayan da za ka samu a kasuwan garinku amma kuma ka je kai wa kanka nauyin shi ka dawo da su bai da carbi da labiya da hula a eh, hankali lami malam kaga duk wannan bata kuɗi ne a inda ba shi aka fi bukata ba da haka ranar sallah sai ka ga mutum bai da kosi wani alhajin sai ya yi ta cin sajil wani sai ya haɗa da roƙoma. ma duk wannan bai kamata ba da haka idan ka isa lallai ka mai da malam yake ba ma sai ka zo maka ba tun a madina akwai bankuna da zaka iya zuwa ka yi biya musamman ba za iya zuwa ka yi da kanka ba ko da haka wannan shawara ne mai kyau ga alhazai kana isa ka je banki ka ce a baka wannan tela ɗin da ake biyan kuɗi na yin wato a hadaya sai ka siya shi kenan ka ka gama wannan zama an gane wannan da kyau ko Allah ya saka da alheri na amma biyu a na wannan ya tuna min da wani magana ma da na so ga waɗanda za su a ta'ajjul wato gaggawan bari a bayan kwana biyu din nan dama haka Allah ya fa faman ta'ajjala fi yawmayni fala isma alayhi wa man ta'akhkhara fala isma alayhi shi manzo Allah dai ta'akhuri yayi annabi bai bar mina ba sai dai kwana uku da haka kai ma da zaka yi wannan ka dace da manzo Allah to amma yadda za ka ga abokanka da ƴan uwanka da ƴan garin ku ke yodewa abin sai ya tsorata ka wani zai zo ka zai bata ne ba wani ɓatan da za ka yi to amma in ka gaba zai yi ba sai ka ba alhazan ku ka tafi kuma musamman saboda kiyaye mutuncin kanka musamman mata idan mata suka tsaya suna iya shiga yanayi da zai sa su cikin rudani ta su auka hannun wato waɗanda za su ainihin cuce su ko su kwace musu kuɗi ko su nemi ma su fasikanci da su Allah ya kyauta kaga gara su bi rifkan yan uwansu su zama cikin aminci to amma abin da nake na tuna shi ne idan mutum ya san yana son ya ta'ajjuli ya bar nina bayan kwana biyu to ya tabbatar da cewa rana ba ta faɗa mashi yana nan ba idan ya kuskura ya bari rana ta faɗa to bai da damar fita kuma dole ya kwana kuma dole jifan na yin na uku ɗin kaga ta akurin da ya ta kama shi domin Allah cewa yi man ta'ajjala fi mai wanda ya bari a cikin yini ba a cikin dare ba da haka ba a bari mana a cikin dare wannan na da cikin abin da ya kamata a kiyaye Allah madaukakin cikin ya samu dace na, na. su yi ƙoƙari su ci moriyan waɗannan wurare ɗaiɗaiwa multazam a cikin hijiru ismail a bakin kan dutsen safa da marwa da dai sauran wurare da ake cewa wuraren amsa addu'a ne Allah madaukakin sarki ya karbi ibadan mu yan wa masu albarka nan za mu saurara insha Allah sai Allah ya kai mu na gaba wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi